Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kamar yadda a 'yan kwanakin nan muke mayar da hankali kan gasar cin kofin nahiyar Afirka a Gabon, yau ma da ikon Allah za mu leƙa can ƙasar ne don jin wainar da ake ci gaba da tuyawa. Sai a biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni Abdulrahman Gamba Ahmad. ga masu bibiyar wannan gasa da ake ci gaba da gudanarwa a karo na 31 a gabon sun ga yadda a bana ta zuwa da wasu manyan kasashe da ba zata sabanin hasashen da aka yi gabanin fara wannan gasa mafi girma a nahiyar afirka ko da dai an ce ba a sanin macito sai miya ta kare amma alamu sun nuna cewa wankin hula na neman kai manyan kasashen ga dare har yanzu dai hankula na kan wasu fitattun 'yan wasa don ganin yadda za su kaya a ƙarshen gasar da suka hada da sadio mane na senegal da ke takale da a liverpool da pierre emerick aubameyang na gabon da ke murza ta mola a dortmund sai kuma riyad mahrez na algeria da ke wasa a leicester city wanda kuma ya lashe kyautar gwarzon ɗan wasan afirka a bana to kowane fashin baki manazarta za su yi game da rawar da waɗannan 'yan wasa ke takawa kawo yanzu coach salisu jegus cewa yi to na farko idan ka kalli waɗannan 'yan wasan guda uku biyu suna bugawa a ingila ɗaya kuma yana bugawa a ƙasar wato jamus dukkaninsu kuma suna yankin turai inda ake buga wasan amma idan ka kalli kamar obamiyan na farko dai yadda yi fice a turai ba lallai ne yi fice a wasan da ake bugawa a na afirka ba kamar yanzu dalili shine na farko ƙasarsa ba ta da ƙarfi sosai a wasan ƙwallon ƙafa na afirka duk da cewa ita take ɗaukar nauyin amma ba ta da fitattu ko kuma gogaggun 'yan wasan da zai iya haduwa da su har a ce ya yi wani abin da ya kamata a ce ya yi suna ko a ce ma kungiyar ta kai wani mataki da ya kamata a ce ta kai a matsayinta na mai daukan nauyin gasar ko kuma ta ba da tsoro ko ta zama barazana ga sauran kungiyoyi shi bangaren obamiyan kenan idan ka kalli maharaz dan wasan wato afirka na bana kungiyarsa gaskiya ba ta taka rawar gani musamman ma kungiyoyin da suka zo daga bangaren arewacin afirka wajen laraba kenan egypt da algeria ba wani kokari suke ba ba sa taka gani kungiyar da ta fi taka rawar gani a yanzu ita ce kungiyar kasar senegal tana da tarihi kwarai da gaske tana ba da wahala tana ba dukkanin kasashen da suke afirka wahala idan an zo wasan afirka to haka aka tsammani kuma haka ya faru a halin yanzu kana ganin yadda suke samun nasara suna kan gaba a yadda suke buga wasansu kuma sai da ake ta magana da ya shiga takarar da ya kamata ya zama dan wasa na afirka ya nuna cewa eh kwazansa da basirarsa da gwanintarsa a wasan kwallon kafa ta kai saboda irin taka rawar da yake da kuma gudunmawar da yake bawa kasar senegal take yin abin da take a halin yanzu a gasar da ake bugawa ta afirka ta bakin coach salisu jegus kenan Mali, Côte d'Ivoire, To baya ga kalubalen da ke gaban waɗannan shahararrun 'yan wasa guda uku a gasar ta bana wani abu kuma da masana ke kallo shine kokarin da dukkanin 'yan wasan kasashen na Afirka ke yi don siyar da kansu da zammar samun ci gaba a duniyar ta mola. Masharhanta sun ce gasar ta bana ta fito da matasa masu ƙwazo abin da ke nufin cewa ana samun ci gaban da ake muradi a ƙwallon Afirka. Nasarorin da kasashen ke samu ba su ɗauki hankulan wasu masanan ba. kamar yadda kwazon kowane mutum guda daga ilahirin kasashen ke yi. Farfesa Musa Garba ya kasayi na sashen koyar da dabarun motsa jiki da ke jami'ar Bayero ta Kano a Najeriya ya yi wa Abubakar Isa ɗin da go ƙarin haske game da matsayinsu. A irin wannan wasan su ne suke sai da 'yan wasan Afirka. shi yasa zaka ga wasan yake haikan yaran suke kuzari da sauransu suke nuna ainihin gwanintarsu don saboda su sai da kansu a harkar wasannin nan na afirka saboda dalili so suke su tafi turai ba wanda yake so ya zauna afirka ya kwallon kafa mm-hmm. eh. to profesa idan muka tunda kai magana kuzari eh. idan muka kalli kowace kungiya duk da dai gashi wasu wasannin kunnen doki ake tashi mm. wasu kuma wasannin babu ma ci gaba daya to idan muka kalli kuzarin ko babu ci aka yi wasannin suna kayatarwa sosai kuwa ai wannan shine gwaninta ai wannan kuzarin su waɗannan masu zuwa agent agent masu neman 'yan kwallon ai 'yan wasan suke duba ba cin da ita ƙasar take yi ba akwai fannoni da da suke duba jikin dan wasa shine muke kira quality da kuma iya buka kwallon shi suke duba mu suna duba yarinta kuma kasan shi malam bature kullum so yake yadda zai more ka ya ba kwantaraki kamar na shekara goma shekara biyar wai profesa ita yarinta tana da tasiri ne ga motsin da dan kwallon ki sosai kuwa to yanzu a matsayina na kai wajen shekara hamsin da wani abu duk da kai eh, profesa ne a eh, sai nake tunani ina ma lokacin da nake dan shekara goma sha bakwai ake wannan harkar dala <laughs> wato profesa ku yanzu a wannan gasar ashe ku kawai ba zuwa kuke ku kalla ku ga wannan ya ci wani ba a'a eh. ku kawai gudunmuwar yan wasa ɗaya bayan ɗaya kuke kalla haka yake ai shine ake wannan harshashen shine ake kira assessment na dan kwallo a duba wasu gwaninta yake da a baya ne ko a gaba ne ko ya iya cin kwallo ko ya iya rike kwallo da sauransu sai irin waɗannan hasashen su waɗannan agent din suke duba kafin a ba da ainihin gamsarwa kan cewa wannan zai iya ko ba zai iya wani maki yanzu za ka iya baya kungiyoyin nan na afirka a gaskiya afirka mun ci gaba sosai in ka duba wasannin afirka da aka a najeriya 1980 lokacin su shagun min su babu utu su shafi muhammad da sauransu in ka kwatanta da yanzu da yake yanzu har ka ya zama kuɗi yanzu iya mm. eh, akwai cigaba gaba sosai kwa ba karami ba in ka duba albashin dan eh, kwallo guda ɗaya ya fi minista a najeriya <laughs> na profesa ta bakin farfesa musa garba ya kasai kenan azantawarsa da abubakar isa ɗan da goyo da wannan kayatarwa da gasar ta zo da ita a bana da alamu har yanzu bata samu karbuwa ba a wasu kasashe irin su najeriya watakila ko don rashin samun gurbin tawagar kasar ne a gasar bashir idris jide shine shugaban magoya bayan kungiyar kano pilas a najeriya kasan saboda najeriya ba ta ciki kuma tunda ba najeriya ba ta ciki shi sa zaga cewa ba mu da karsashin tsaya mu kalli wasannin sai dai in ɗaiɗaikun wasannin ake dan tsaya a kalla amma gaskiya ba mu mai da hankali mu kalli wasannin kowane lokaci kasan mu muke so mu gani cewa tana taka leda saboda tun ba najeriya zaga cewa kasar irin ba mu da karsashin tsaya mu kalla gaskiya mu kawai najeriya muke so wani abu kuma da ake ganin na kayatarwa a gasar ta bana shine sha'anin alkalancin wasannin inda a wannan karin hukumar kula da gasar ta ɗauki tsawon lokaci tana tantance alkalan da za su kula da wasannin ta hanyar jarrabawa da kuma ba su horo iri-iri don kaucewa tafka kurakurai a yayin busa gasar to domin jin bajintar da alkalan wasan ke nunawa shugaban alkalan wasa na jihar kano malam nasir ibrahim ya yi mana tsokaci su a yanzu dai za a ce alkalancin wasa gaskiya fi lillahi an samu ci gaba kuma za gan cewa ba wani sani ba sabo mafi yawancin yaran da suke a suke da fifa ba yanzu su suke busa wannan wasannin kamar wasan ma da aka yi tsakanin morocco da togo ya fi zafi za ga yaran da inda bal yake yana wajen inda bal ya shiga yana wajen kuma allah ya taimaka ba abin da aka yi wanda ba idansa ba bisa idansa ba so zan ce gaskiya fi sabilillahi an samu ci gaba fifa sun sa afirka gaba yanzu sun kashe kudi kuma suna kan kashewa ana fitowa da matasa wanda suke da kananan shekaru su ake ta koyawa harkar nan akwai abubuwan da ake cewa grade a akwai b akwai c to mafi yawanci in dai baka shiga a ba to ba ma za ka je african nations cup ba to za ga wanda suka samu suka zo a dan nan ba karamin horo suka samu ba an kai su tanzania kwanakin baya daga baya kai su morocco daga baya kuma aka kawo su egypt duk dai a shirye-shiryen wannan nations cup din shi za za gan gaskiya fi sabilillahi ba kaman da ba duk inda za a yi busa yara zamani da aka ba fifofin nan ba inda ba za su yi ma busa ba masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abubakar isa ɗin dago da ya taimaka wajen haɗa shirin ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya.